أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن وما تصور رمى لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إنتشي حلقة كو زمان تقوس ƙarƙashin mai da martani da muka fara mai suna akan balna qazifu bil haqqi alal batili fayadmaghu fa idha huwa zahiqu wa lakum al waylu mata tasifun wanda wannan arrafidi wato barafidi mai aqidan zagin sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan taƙiya wanda ya danna kansa da matsalar auren mutu'a yake cewa wai na tsokane shi saboda na buga mai waya sai ya fara yin karatu a kaina mai awa ɗaya da minti arba'in da shida da sakon ɗaya wannan ita ce halka ta takwas shi na farko iya abin da na fahimta bai sanna ba rashin sani na yasa yake ganin ya kamata ya mayan min da raddi ni kuma wannan matsalar da yake gani ina ce masa liza wala da ni ummi dan wannan kaɗai mahaifiyata ta haife ni na biyu idan bai sani bai tambaya bil jabba na su faɗa min ya fara mara raddi kan matsalan alfiyatul bajiya na awa hudu tun daga nan bai ƙara ba saboda haka na uku kuma dukkan kowane zama haka zan aika maka saƙo ina ce maka shek bashir lawar an rafidi, ɗan shi'a da kake ganin kayi karatu za ka kare shi an cin wallahi inda na fahimci cewa sai na karya ka sai ka karye tun daga wannan karatun da kai da na bibe ka na fahimci baka da amana cikin wajen nakalto maganar wani daga nan na samu tabbacin sai ka kare kullum ina faɗawa daliban sunna cewa ko sun saba da mutum da shi a addini ko a fahimta kasu ne ƙarya abinda ba nashi ba kasu ce nashi ne sannan su zama suna da amana wajen nakalto maganar wani alhamdulillah haka san aka san ahli sunna su suke faɗan malamin wa Ka kaga lokacin da na zo maganan wa bahituhum cikin usulul kabi kaga sai na kawo kauluka guda biyu nace kun ce bahituhum da ma'anar kunyata su da ma'anar yi mana ƙarya amma inda kai ne kauli ɗi za ka ɗauko wanda ke goyon bayan ka ɗayan da kake ganin bai goyon bayan ka ka ajiye shi na hudu ka manta mu jikoki ne na ibnu taymiya ka je ka bincika ka ji ibn mutsahir alhilli da ya rubuta littafin minhajul karama mujalladi nawa yayi ibnu taymiya akan shi yana bada amsa littafi kwaya din ya rubuta ya bashi ya rubuta mujalladi takwas akan shi wanda aka ban gushe ba ina maka ta haddi. malam bashir lawal in ka isa kana ganin ɗa kai ka haihu zaka iya kare shi an ci to gani ga ka ina ci gaba da aika maka goron gayyata kuma in allah ya yarda sai na sa ƙungiyar izala ta gombe da kake zuwa tafsiri su rubuta takarda ƙarƙashinta, ta izala tana gayyata ka da suna na a jihar Gombe da kake zuwa tafsiri wannan shine dan haka idan mai saurare bai manta ba a halka ta bakwai da muka yi mun tattauna abin da ya shafi maganar sahabbai kuma tun daga minti wato awa ɗaya da minti hudu har zuwa awa ɗaya da minti kusan taran nan duk ya tattauna abin da ya shafi na kayan kurka tsakanin shi a suna za ta samu a irin wannan lokacin lokacin ƙarshe ƙarshen gwamnatin usmaniya ne da lokacin gwamnatin safariya na yan shi'a don haka kada mutum ya ɗauko mana irin wannan rikicin shi ba da cin bayan gwamnatin mu ba na ɗaukan addini a cikin littattafai da irin wannan ba'ala ba kwa ɗaukan addini a cikin littattafai tun da kai annabi ne wahayi za a yi maka kuma kai yanzu da ka tashi za ka yi hujja ai zuwa kai da ka kai ta magana ko wani wahayi aka yi maka kai sabon annabi ne ka san abin da ke cikin littattafan ku kwacariya ta yawa ne ba za ka iya kare shi ba kuma zan zo in buga misalan da yasa dole ka guji abin da ke cikin littattafan ku ka ce ba komai za ka ɗauka cikin littafi ba wanda yana daga cikin tambaya da na tsara zan rufe wannan halka da su ta yau in lokaci ya bayar guda goma don haka yawa duk yau ya yanki a duniyar yau a wannan zamanin in kana so zan iya kawo maka makatsai na bidiyo sama da malaman shi a guda ɗari wanda har ta wa'annan wa'anda kuke ta kalili da su a matsayin maraji marji'ai marji'o'inku akwai wa'anda mana da bidiyonsa suna zagin sahabban annabi to me zaka zo ka faɗa mana kai mana ƙarya yadda kake faɗa duniya ta zama gida ɗaya mu ba gida dawa ba ne ba ƙauyawa ba ne mun san abin da muke yi saboda haka sai dai kai ma wasu taƙiya. daga yin bayar da tamanin da biyar abu wani da yake cewa yari ku alayya yawmal qiyama man ala yadaka yari ku alayya ya yi yawmal qiyama rahmatan min ashabi wa ku ayyaran sahabbai na za su dangaro ranar qiyama fa yuzlamu أنا أقول لا لك أنا إن جاء إنهم ارتدوا على أدبارهم kaga nan wajen ya ce Allah zai faɗawa annabi baka san me suka yi a bayan ka ba amma zan zo in tabbatar annabi bai san me sahabbai za su yi a bayan shi ba amma kuma aqidar sa imamai sun sai din gaibu su ba wannan ba ma abinda ke cikin zuciyar mutum ma suna sani zan zo tabbatar masa da wannan to kadi sun yi ridda riddar da na ce sahabbai suna cewa in shi'a sun yi ya ce ƙarya ne ga ci ya ja hadisi yana ƙoƙarin ya tabbatar da ita shi yasa shawarar da lahil yari ya baku da ita ka ɗauka da na ce sahabbai sun yi ridda ka ce eh, ka yarda sun yi ridda amma ga dalilan ku da ya fi muka sauƙi cewa ba ka ƙarye ka gane ta to ga da tun farko cewa maganan sun yi ridda ba wai 'a ba ku yadda ba ne kun yadda amma ga dalilan na sun yi ridda da ya fi maka sauƙi amma kada mai sauraro ya manta a gabar baya cewa sai da ya rantse da Allah wanda zan iya mayar da shi awa ɗaya da minti kusan uku ya rantse da Allah ya ce su wallahi tallahi ba sa cewa dukkan sabai sun yi ridda bari mu ji abin da yake faɗa. cin gwamnati, wasan mutum ya nuna ne, ya fi yi shi abu na lafiya ta haɓe ko, wai suna cewa musu miranda, wallahi ba a cewa musu miranda. Mai saurare ina fatan ya ji yanzu, yanzu ya yin hadisi a nan yana ƙoƙarin tabbatar da riddan a baya kuma ya rintse da Allah ya ce wallahi ba sa cewa sahabbai dukkan su sun yi ridda. sai dama ba mu ce kun ce dukkan sun yi ba wanda kuka ce sun rage a musulunci ba su ta cikin hannu ba amma kuma gashi a awa ɗaya da minti goma nan yana ƙoƙarin tabbatar da cewa lallai sabon sun yi bari mu sake kunna mai saurare ya je. ko da da suke da haka ba ma la'akari da irin wannan babin tsakaninsu duk ya daga cikin malaman suna ya daga cikin malaman suna duk bayan sun abubuwan da aka rubuta su masu zafi na kafirka tsakanin shi'a da suna da ta kama irin wannan lokaci lokacin ƙarshe-ƙarshen gwamnatin usmaniya ne da lokacin gwamnatin sakoniya na yan shi'a don haka kada mutum ya ɗauka mana irin wancan rikicin shi ba da cewa ya mun wajen mu ba na ɗaukan addini a cikin da ta da irin wannan ma'ana a da kuma ne ba duk yau ya yi ki a in ko da yadda ne da mutum da kuma aiki daga abubuwa da yawa a jin kuma mutum kuma shi daga yin ɗaya da tamanin da biyar abubuwa da ke cewa يرد علي يوم القيامة من الله بالعكا يرد علي يوم القيامة رحمة من أصحابي وفي آية رفع بين عذاب الزنجر رانا القيامة فيضمنوا أنهم أقول كل ذا كفتي فأقول يوم أسعاني إن جاء من متابعاني فيقول لا بعدك جاء ارتدوا على في muke faɗa ba Buhari ya kawo to kaga kalmar riddi sai ce wai ba ra'ayinsu bane Buhari ya kawo to in ba ra'ayinka bane me kawo wa kai hujja da shi shi kuma al-Imam bukhari da ya kawo Bukhari ba wani malami da ya taba shari da ma'anan sahabi da muka faɗa wanda ya imani da annabi ya haɗu da shi ya mutu akan imani su ake nufi amma barin bashi ya gama kawai da ya zo a shirin gubari wa birnin in ta ce wallahi shi ne ba su san haka ba in ba sun sani da mun ga da na wata ya kama wa annabi shaida da ita kaga ya yace tayewa wani ya ce akwai al'ashara ashara al-mubashshiruna Biljanna. kaga ina so mai hankali ya sake koma ba wai maganar sahabbai ba a wanda kake ganin ma zababbin ne yana da alamar tambaya kansa cewa bai yadda da su ma su ba ta san haka ba da sun san wani da sun kafa ma'annan ba to zai zo kan muwadda to kafin ya tafi kan muwadda mai saurare na yana da kyau ya kiyaye wanda suke taɓa mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nau'i ne na yan bid'a hudu na farko akwai shi'a akwai khawarij shi yasa duk dalilan da ya dogara da shi wajen zagin sahabbai cewa sahabbai sun yi ridda shi ne dalilin khawari cewa shi ma sayyidina ali haka suke cewa yayi yi kafirta don su sun hada da aka gama rigima da bangaren sayyidina ali da bangaren sayyidina mu'awai duk suka suka ce kafire ne kuma nafsun dalilanka cewa raguwan sahabbai sun yi shi shine nafsun dalilan kawari akwai annawasi wanda suka kafa gaba da mutanen gidan annabi wanda kuke cewa mu din ma nawasib ne sannan akwai al-mu'tazila mu'tazila anan kasan tun kafin bayyana shi'a inda a ce shi an ci karantar da mutane ƙaunar ahlul bait yake nuna yanzu ni ina da ina da Alhassan, ina da al sannan ina da fatima amma tare da haka kowa ya san ba ka iya ɗaukar mutum ka sa masa ɗan ka ɗauki ɗan da ka haifa ka sa masa sunan wani ƙaunarsa ce ke san haka amma tare da haka kallon mu suke a matsayin makiya halin baiti har yanzu muna wasu ne Don me don mun ɗauki sai na abakar mance shi shi fi kowa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wasu suke kallon mu kafin bayyana da'awar shi'a a nan ƙasar kowa ya san an yi lokacin da a nan ƙasar mace idan ta shiga cikin gina in ta ce ‘yan biyu na gaishe ku sai a kawo tarin tulin kuɗi a tara mata saboda ƙaunar da ake wa matan wato iyalan gidan manzon Allah a zainabu abu mai tagwayen suna idan mutum an haifar masa da mace yana so a haifi namiji ya sa'ari ba a samu namijin ba mace sai ya sa mata suna aliya saboda ƙaunar da ake wa wanda yake da alaƙa da gidan annabi ni na san lokacin da babanka ma inda zai ma laifi ka ya biyo ka babanka kai masa laifi ya biyo ka in ya kore maka gudu in ka ci birki ka tsaya ka ce masa baba dan binta rasulullahi kai hakuri sai ka ce ka wace ce binta rasulullahi ita ce Fatima dar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu kun zo da wata aqida kun nuna babu yadda za a yi a ƙaunaci ahalul baiti dole sai an zagi abubakar da umar da usman da aisha da hamsa sannan kuma kaunin ahalul baiti zai har wasu a cikinku suna cewa wai haɗa wa'annan sahabban so su da kuma kaunan ahalul baiti kaman san Allah ne da kuma san shedan haka wasu ke faɗa a cikinku saboda haka wannan shine abin da kuke wadaran mutane da shi sannan akwai mutazila wannan hadisi da ya kawo hadisul khawf ya zo kamar yadda ya faɗa da ruwayoyi daban-daban ya zo cikin littafin al'imam al-bukhari akwai lamba ta kada, wannan kaɗai zan ɗauko in buga misali ita sa'id ibn Jubairun daga abdullahi Ɗan abbas radiyallahu anhu ma'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa innakum mahshuruna fafatan oratan gurlan za a tashe ku wato tsirara babu takalmi ba luɓa sun makara a sannan sai annabi ya karanta kama ba da ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina innakum na fa'ilin Allah ya ce kamar yadda muka kaji halitta ku farko haka za mu dawo da ku wannan alƙawari ne da za mu cika shi lalle sai mun aikata sai ya ce wa awwalu man yakusa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a fara sa ma kaya gobe alƙiyama annabi ibrahim wa inna unasan min ashabi wasu mutane daga cikin ashabi Kunga ga sai ce min daga wannan min a anan wajen tana nuna tabi'idiyya ce yi uka zubihim za ta shimali za a kama su a bangaren hagu da su faƙuli sai manzan Allah ya ce a sahabi a sahabi sai ya ce sahabbaina sahabbaina faƙuli sai mala'ika ya ce masa innahum lan yazalu murtaddina ala tsarin. ba su gushe ba sun yi ridda منذ فارقتهم تلوك سندكار البرزو فأقول سيئن شيء جاء النبي كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني هزوا قرسن آيان yana mamaki yadda ya tafi zuwa ga hadisi shin wannan wato arafidi din dan shi'a wai bai san cewa kafin annabi ya bada labarin maganar ridda ba qur'ani ya bada labarin ridda ya koma cikin suratul ma'ida aya ta 54 zai ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kaga sai da ya kira amanu sai ya ce man da minkum an dini wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci malamai suna da fuska guda hudu da suke bayarwa akan matsalan nan amma ni fuska ɗaya kawai zan ɗauka an bada amsa a kanta sauran sai mutane su jira sai mun zo karatun mu na hukumatun mana tare nan wajen da Allah ya ce ya yi wa amanu manyar tadda minku duk wanda ya ridda a cikinku an dinihi ya bar addinin musulunci sharaɗi ne to fa sofa ya ati Allah bi qawmin da sannan Allah zai zo da wasu mutane na farko kaumin da ya amfani da shi a nan gurin na kira ce na kira wata iri litta'azim ya ce ƙaumin ne ba wai dan ba a san mutanen ba dan ya nuna idan an yi ridda mutanen da Allah zai zo da su dan su maganin riddan suna da wata daraja ta musamman a wajen Allah sifa ta biyu yuhibbuhu shi Allah subhanahu wata'ala yana son su na uku yuhibbunahu su kuma suna san Allah na hudu azillatin alal mu'minina suna da kankan da kai ga masu imani na biyar a izzatin alal kafirina suna da buwaya ga wanda yake kafiri wanda ya danye daidai da wato abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da yake cewa Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'u ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum sannan sai yace sifa ta biyar na fi sabilillahi suna jihadi dan addinin Allah ya ɗaga. na bashida wala yakhafuna lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi wa'annan mutanen idan an samu wasu sun yi ridda a samu mutanen da za su zo da sifa guda shida din nan sai ce zalika fadlullahi yutihi man sha'u wallahu wasi'un alim to ko matsalar ku fa wanda kuke cewa ma sun yi riddan a ajin farko sune abubakar da umar da usman wanda cikin maganganunka yanzu da kake cewa al'asharatu al-mubashsharuna bil janna su kansu ba su da tabbas yana nuna cewa kai kanka baka yadda cewa yan aljanna bane sun yi ridda to mu koma hadisi annabi ya bada labarin za a ridda qur'ani ya bada labarin za a ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu abu ne kowa ya sani an samu adadi na yawa daga cikin waɗanda suke suna da imani da sai suke ridda an samu asar wa gasfan wa alaihim tsarihatul asali wannan kabila ce su kutun guda biyu sannan aka samu tsarihatul asari sai zo ya jagorance su wajen yin ridda sannan an samu kinda da wanda suke goya mata baya wa alaihim al-ash'as bin qais al-kindi sannan an samu mazhiju ƙabilar mazhiju da waɗanda suke goya musu baya akwai al'aswad al'ansi shi yake shugabantar su sannan an samu banu hanifa wa alaihim musailamatul kazzab musailamatul kazzab shi yake jagorantar su sannan an sami wato ƙabila ta sulaim wa alaihim al-fuja'a sannan an samu bani ta min as-saja'a ta galabiya. wannan annabi ya ce za su yi lidda fi'ilan ga waɗanda suka yi ƙwar'ani ya ce za su yi fi'ilan ga waɗanda suka yi wannan ƙabila ta asad wa gasfan da aka samu tsalihatul asadi yadda Allah ya ce fasafa ya ati Allahu bi qaumin haka yazo da na Abubakar sai ya tashi Khalid bin Wani ya tura musu Salaiha ya tuba kinda al'ashas bin Qais aka tura musu wato komanda ya tuba a Bahrain aka samu al-Mundir bin Umar al'ala bin khadrami wannan aka tura masu. mazhib al-aswad al-ansi suwaid bin maqarrid qutila al-aswad eh, ala dailami wannan an kashe shi banu hanifa musailamat al-kazzab aka tura ikrama sannan khalid bin Wali. sannan musailama qutila Alayyadi yadi wahshi bin a nan aka kashe shi sannan sulaim al-fuja'a aka tura masa ɗarfata bin al tamim wacce ita ke take wannan kabilan saja'at taglabiya aka tura mata Khalid bin Walid akwai malaman da suka ce ta dawo daga baya ta musulunta da Qur'ani ya nuna cewa za a yi ridda annabi ya bada labarin za a yi ridda fi'ilan ga waɗanda suka yi riddan domin ku abin da kuke cewa na san ra'ayin shi a cewa a nan wajen ba musulmi aka ba ridda suka yi ba ba su yarda da shugabancin sai na abubakar ba ne aka yaƙe su abinda kuke cewa kenan shi kuma ƙur'ani da yake manyar tadda minkum an dinihi in kana magana waɗanda annabi ya san su ne ta wayannan mutanen da kake magana wa'innan kabilun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san su kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah bayan ya bar duniya sun yi ridda Allah ya kawo sayyidina Abubakar ya yi amfani da ƙarfin gwamnati a shekara biyu da 'yan watanni kafin ya koma zuwa ga Allah ya magance matsalin. To me illa yanzu an samu sun yi ridda wa'annan tun da sun yi ridda kaga ba sa cikin wancan istilahi na sahabbai da annabi ya magana wanda ya mutu akan imani ya haɗu da annabi sannan ya yi imani da shi na ɗaya na biyu yanzu cikin maganganunka ka faɗa kai goma ma da ake magana ba wani tabbas cikin goman nan kuma shugabanninsu abubakar da umar da usman ɗin nan a zamaninsu do'in nan suka yi ridda su allah ya kawo suka magance wannan matsalar ta ridda kuma ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yana cikin wanda suka goya aka ji aka yi wannan yakin yana daga cikin tambayoyin da zaka amsa domin ni na san ra'ayin shi a sun ce wayannan mutanen musulmi ne sai na bakar ya yaƙe su ba dan kuma dan ba su yarda da gwamnatin sa ta musulunci ba tambaya duk duniya ba wanda bai san cewa sayyidina ali yana da da sunansa Muhammadu hanafiya ba wannan Muhammadu hanafiya wannan kalbila ta Banu Hanifa ta musaila matar kaza idan ba ridda suka yi ba aka je aka yaƙe su ta yaya aka yi aka ɗauko mace aka bashi ya zo ya kwanta da ita ta haifaɗa ɗayan biyu ko dai ku yadda cewa ridda suka yi shi yasa aka yaƙe su sai da na ali kuma ya dafa masai sai na bakar aka yaƙin shi yasa da aka ɗauko baiwa aka bashi ya zo ya yanta ta ta Shi shine muhammadu da hanafiya idan ku ba ku yadda ba cewa ba ridda suka yi ba. yana so ka fito ka faɗa wa duniya mai matsayin matar da aka ba sai da na'ali, ali haifi ɗa da shi sunansa muhammadu al-hanafiya kuma ahalin zai ne mai matsayin wannan nan wannan shine to da wannan babu iskali a ciki kafin wani annabi ya faɗi cewa za a yi riddar ƙur'ani ya riga ya faɗa cewa za a yi kuma riddar nan Allah da aka yi ta ya faɗi wanda za su zo su yi maganin riddar nan suna da sufa guda shida kuma alhamdulillah kowa ya san a aikace da riddar nan ta faru nan sahabban da kuke zagi kuke cewa su ne suka yi riddan kuma su ne suka yi maganin ainihin wato riddan wannan shi ne saboda haka za mu tafi gaba ta gaba mu ji shi zai zo ya sake yin magana akan na Abubakar da ragowar sahabbai zai kawo hadisi cikin wadda sai mu saurare shi Imam Maliki in ta zo abin nan juz'i ne biyu ta ne a yayin da ya goma sha takwas za ka samu wanda yake عن ya haddata مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لشهداء أحد فما لا يأتي وشهيدا أحد هؤلاء أشهد علينا فإذا سيدنا أن تقتل شهادة أو أحد سبعين لتوانا كما نعمل شهيدا تعلن الجنة فقال أبو بكر الصديق ويا أبو بكر الصديق لكن تعالى عليه شنو ده سيدنا أبو بكر سوف لا نجلس علمنا رسول الله إخوانهم يجعل الذي هؤلاء هم هؤلاء وإن ثم إشارة منه للتخفيف أنا ده هو الكتاب الجبل فقد وإن أكد الله بين هدفه وإن أكد wannan maganar da ya faɗa ya kawo ha'ula'i a matsayin ismul ishara ya ce luna ne don ya nuni alal hasar wa taksi ina ƙalubalantar malam wato bashir lawan ya kawo min don allah cikin malaman luga na duk duniya Waye ya taɓa cewa asma'ul ishara suna nuni alal taksi wal hasar na masa wannan ƙalubalen ya faɗi don an nuna abu an ci wa'in dayar abin da yake nuni ma'arifa ne abin sananne ne don yana daga cikin anwa'u na ma'arifa guda shida ko bakwai amma na ƙalubalanci malam bashir idan ya isa ya faɗa mun wani littafi na luga ƙwaya ɗaya kamar yadda inna ma da illa aka yadda adatu hasirin ne kullu aka yadda wato adatu hasirin ne ina so don Allah ya faɗa mun a wani littafi wani malamin luga ne ya taɓa faɗa a duniya ya ce asma'ul ushara ta zullu alal hasir wa taksis wannan shi ne ƙalubalen da neman ana ganin ko da karfe ɗin za ta yi gama saboda haka bari mu karasa sauraron sa mu ji karanta wannan hadisi na wannan wadannan kan hawo na suna da wani suna wato ya kede su ce wannan kan ina musu shida hawo na ya shiru a ne wadannan kan wato sun ga ban da su sai yan ya ce alasna ya rasulullahi wa ikhwanahum ya mai ikin Allah a shi wannan ba yan uwan su bane أسلمنا كما أسلموا من يسلمنا كما أسلموا مسلمنا وجاهدنا كما جاهدوا من يجاهد كما يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لا لك عن يهود المسلم بعد أن يجاهد مجاهد دار جانعي مصمم كيف بضبط أنا suna su kana أنا ba su yana أنا su ba za أنا gama su ta أنا da suna wani irin wannan abin da kiristoci suke wuce na raba suna lalin rahama a addinin nan har annabi Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wa abudu rabbaka hatta ya tiyaka yaqin manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cikin shukul kun kace uhi ilayya wa ila alladhina wannan maganan zan zo kanta wajen abin da ya shafi ƙul'uhiya wanda ba ƙul'uhiya ba ne walaƙad uhiya ilaika ne wa ilal zina min ka? yana daga cikin matsalar malaman shi ko karatun qur'ani ba su iya ba wannan ba da shaida ta ba da shaidar kamalul haidari shi yake faɗa cewa sai ga ɗalibi malami ya yi takarruji daga hauza amma ko karatun ƙura'ani ya ba zan zo don kunna bidiyon shi amma yanzu abinda nake so in tafi a kansa mai muhimmanci wannan hadisi da ya kawo babu shuhada fi sabilillahi al-imam maliku ya rasu hijira ta 179 ya kawo wannan hadisi cikin muwadda ina so mai saurare ya ci isnadin da ke wa haddasa ne maliki. an abi nadri maula umar bin ubaidillahi annahu balagahu a cikin annahu balagahu duk mutumin da ya san asalibu na hadisan muwadda duk inda aka ce hadisi wato balagatu na imam maliku idan ba an nemo musu shawahidu ba suna daga cikin anwa'u na hadisi mursal annahu balagahu labari ya ishe shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala li shuhada'i uhud annabi ya ce wa shahidan uhud ashhadu alaihim wayannan ina shaida akan su فقال أبو بكر الصديق وعليتنا يا رسول الله بإخوانهم عليه بأسين ومبا إنقوان سبني أسلمنا كما أسلموا من مسلمتا كما يد سكا مسلمتا وجاهدنا من يجهادي كما جاهدوا كما يد سكي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا النبي تحكني ولكن سيني لا أدري بن سما تحدثون با kaga sayyidina abubakar بكر kadai ya magana amma da annabi ya tashi jam'i sai ya ce ma me za ku fara babba a bayana fa baka abubakar sai abubakar ya kuka sun baka sannan ya sake kuka sun makala sannan sai ya ce a ina da ka'inuna ba a da shin yanzu haka za mu kasance bayan ka tambaya ne kaga ka ka'inuna jam'i ne ba sai na abubakar bane shi kaɗai abu na farko shine wannan hadisi mursalin ne mursal shi kuma hadisi anwa mursali nau'i ne na da'ifin da aka za mu ga cewa ga muwaddanan ta al'imamu maliku bin anas maliku bin anas ƙunga ga hadisin nan wa haddasa ne malikin an abin nazar maula umar bin ubaidillah annahu balagahu to a nan wajen ga nan ban nan sai suka ce mursalin inda jami'in ruwatu gabaki ɗaya duk inda hadisin ya zo mursal ne lakin na ma'anahu yustanadu min wujuhi sihahin kasira in ma zaka dogara ne da irin wannan ruwayin sai dai wata ba wannan ta cikin muwaɗa ba kasirin kamar qalibun abdul sannan ibnu abdul da ya faɗa cikin at-tamhid zaka ga cewa yayi dogon bayani ya nuna cewa wannan wato ya abin da annabi ya faɗa yana magana da jam'i ne ba abubakar shi kaɗai ma sannan abu na farko kenan mursal ne na biyu kuma dukkan wanda ya san nau'i na ilimin hadisi ya san idan an ce hadisi mursali huwa da hadisun ladhi saƙaƙa min isnadihi a rawi hadisin da za a samu a isnadin hadisi a samu rawi ya faɗi ba'da tabi'i bayan tabi'i wallazi ba'da tabi'i wanda ke bayan tabi'i din huwa sahabi shine sahabi wa akhirul isnad huwa tsarfuhu allazi fihi sahabi to an san cewa a samu wato wani wanda yake shi ba sahabi bane ya ce annabi ya faɗa mai ba a sani ba zamani ya haɗa su da wannan sahabin da ke tsakiya ko bai haɗa su ba ba wanda zai san wannan sai hadisi ya zama mursal wannan yana daga cikin nau'i na mursali na shi wannan hadisin abu na biyu shine mai saurare kada ya manta wannan hadisin da yake kawo cewa kissan nan ta faru ta uhudu jama'a yakin uhudu fa shine yaki na biyu da aka a musulunci bayan yakin badar to sai ka lissafa bayan an yaki na biyu abu na farko kamar yadda na faɗa na ce na biyu wannan hadisin kada mutane su manta na ce mursali ne ɗaya wanda yana daga cikin cin amana da shi wannan mutumin bai yi ba ɗaya kenan na biyu yaƙin udu ya faru shi ne yaƙi na biyu a musulunci sai ka lissafa ka gani an yi yaƙin badar aka yaƙin udu shekara na sai na abakari ya tare da annabi kafin ya bar duniya duka har ragowar shekarun har sai da na bakar ya bar duniya a koma zuwa ga Allah annabi faɗi matsayinsa ba na uku da annabi sai na bakar ya yi magana ya ce walakin la'adari ma tuhu da suna ban san mai za ku fara ma a cikin ma tuhu da suna wawal jama'a a lokacin cikin waɗanda annabi bai san abin da za su fara ba sai da na ali yana ciki ko bai ciki yana ciki don shi ma bai san mai matsayinsa ba a lokacin don Allah subhanahu wata'ala bai faɗa ba bai faɗa matsayin ba to wannan kuma kamar yadda na faɗa hujjarka ka wannan hadisin ita ce dai hawaye hujjar kawari wajen tabbatar da cewa ga matsayin sai da na na hudu wajen amsa akan wannan kafin annabi ya ce wa sahabbai la'adari matu hudu suna, ƙura'ani ya ce wa annabi ƙulma kun tufi da Amminar Rusuri. Ka ce ba ni ba ne farko a cikin manzanni wa ma adari ban san ma yuf'alu bi wala bikum ya yi da ni ba ban san kuma ya yi da ku ba a wannan lokacin da Allah subhanahu wata'ala yace wala adari ma yuf'alu bi wala bikum yana nuna cewa wato annabi hukuncinsa wuta ne tun tunda yace wala adari ma yuf'alu bi wala bikum idan ya faɗa a wannan lokacin cewa wala adari ma yuf'alu bi wala bikum in attabi illa ma yuha wa ma ana illa nadhirun mubin haka bai cutar da sahabbai na hudu daga baya ka duba suratul fatih suratul fatih ai ta sauka bayan yakin uhud ne a ciki Allah dai tashi a farko da annabi ya fara yace inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza da ya gama da annabin sai ta huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanin ma'a imanin. Don su ƙara imani tare da imanin da suke da shi sai ce walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima sai ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima wannan bas shikenan ba ainihin wato matsala idan ku wannan ita ce hujjarka ita ce su ma hujjar khawarij da nawasib wajen cewa wato ga matsayin sayyidina ali iyazan billahi mu faɗa ka wannan muna faɗa maka ne a babi na ainihin wato ilzami akan wannan hadisi da haka alarar da mai an fika akan turmuz hancinka ko kaki ko kaso sayyidina abubakar ɗan aljanna ne da nassin qur'ani Allah ta'ala ayat dai da baka so ka ji ya ce wa lazi na amanu al ɗin din shine annabi Muhammad alladhina amanu dinnan da baka so a ce yan aljanna ne su ne sahabbai wa amilu salihati al-mubashshar bihi abinda aka yi bishara da shi ita ce aljanna asbabul bishara shine al-imanu wal amalu salih kuma Allah ya faɗa yace ulaika humul mu'minuna haƙa kuma yi ta faɗar aikinsu wallazi na awau wa nasaru da makamantansu ya tabbata a cikin littafinku Shi shine nasikut tawari kitab na ainihin wato juz'i na biyar da kuma babi kitab na biyu shafi na 143 da 145 ibnu abbasin yake cewa wa huwa yadhkuru siddiq yana ambatan siddiq yace rahimallahu ababakar Allah ka ji kansa da na abubakar kana wallahi lil fuqara'i rahiman sayyidina abubakar yana taimakon talaka yana jinkan talaka walil qur'ani taliyan sannan yana karatun littafin Allah wa anil munkari nahiyan sannan yana hani da munkari wa bidinihi arifan sannan ya san addini wa min kha'ifan sannan yana jin tsoron Allah wa anil manhiyati zajirin sannan yana hani akan abinda Allah subhanahu ala ya hana wa bil ma'ruf amilan sannan abinda Allah ya ce yana umarni wa bil layli qa'iman sannan yana tashi qiyamul layli da daddare wa bin nahari sa'iman sannan kuma yana tashi ya azumi da rana faqa ashabahu war'an wa kafafan ya tsire wa sahabbansa wajen wara'u da wadatuwa da abinda Allah ya bashi wasadahum suhulan wa afafa ya tsire musu wajen zuhul da kamewa wannan maganar Abdullahi dan Abbas ne ya faɗe ta wanda ku a aƙida ku ba ku yadda ba Abdullahi dan Abbas ba ahlul bait bane kuma ka ci gaba da matsawa sai na ɗauko maganganun zagin Abdullahi dan Abbas a cikin littattafanku sannan Hassan bin Ali wa radiyallahu anhuma يوقر أبا بكر وعمر إلى حد حتى جعل من إحدى الشروط على المعاوية سيدنا حسن إمامي نبي ينا جرم سيدنا أبو بكر وعمر daga cikin sharaɗin da zai sai sauka daga kan mulki ya ba sai da na mu'awiya shi ne bai ba shi ba ya ce masa innahu ya hakumu ko ya amalu wa ya hakumu fin nasu bi kitabin lahi wa sunnatu rasulihi sannan wasiratul khulafa'ir rashidina wanda sila na khalifofi shirayu to anan ne nake so in yi gyara kamar yadda wasu malamai suke cewa khulafa'ur rashiduna ba guda hudu bane kadai guda biyar ne na Hassan, yana cikin su duk da mudda ta khilafancin sa ba tsawo ba a wata nuskan al-khulafa as-salihina wato khalifofi na kirki al-khulafa as-salihina khalifofi na ainihin wato kirki wannan ya zo cikin muntaha al-amal a mujalladi na biyu shafi na 212 shin sayyidina hasan ya san cewa abubakar da umar tun da shi ya rayu har bayan rayuwar annabi yana nan kuma abubakar ya mutu yana nan umar ya mutu ya san cewa sun yi mutuwa mara kyau zai sa sharaɗi ya ce ya rayu a kan littafin Allah da sunnar annabi sannan da kan tarihin waɗannan mutanen mutanen kirki abi abdullahi aljufi an urwa bin abdullahi ƙala ya ce sa'altu a ba Jafar Muhammad bin Ali alaihi masalam an hiryata saifi na tambayi wato aba Jafar dangane da yawa takobi kwalliya faƙali sai ya ce la ba a babu laifi mutum ya matakobinsa kwalliya kada hala abubakar na siddiƙu saifahu ai abubakar siddiƙu yakan yi matakobinsa kwalliya ƙali sai mai ruwa ya ce wata ƙultu sai na ce wata ƙulu a siddiƙ kai da kanka kana kiran abubakar ka sai masa siddiƙu fa wasa ba wasa batan wasta sai ya zaɓar ya kalli alƙibla fa ƙala na'am sai ce eh, a siddi kuma falman lam ya ƙullahu siddiƙun fala sadaƙallahu da hukolin fi duniya wal imami ya faɗa aba jafar muhammad bin ali yake cewa duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiƙu ba kada Allah subhanahu wa ta'ala ya gazgata maganarsa duniya da lahira wannan ya zo cikin kashful gumma a mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da bakwai wannan ainihin wato magana ɗin da ta shafi wannan maganan wannan abin da ya shafi magana kenan a takaice wanda muna ji a wannan zamanin kai kana manta cewa duniya ta zama globalization yadda ake cewa gida ɗaya abin da kai ka kasa fitowa ka faɗa da sunan shi an ci wasu sun daina tadilisi da rufa-rufa suna iya fitowa su faɗa kuma mutane na ji sau da in za ka fito kai ka bayyana aƙidarka a matsayin tantirincin arnanci da kafarci, wanda ya ga zai iya yadda yadda da ita in zai shiga wuta ya shiga wutan kamar yadda Allah ya ce ya halika man halaka an bayyana sai amma ka daina wa mutane ta dalisi da fara ba kamar yadda Hassanullahi Yari ya ba ku shawara kan wannan matsala din ni shine shawarar da nake baka to sai mu tafi gaba ta gaba yanzu da yana so ya janyo aya ƙarƙashin a asharakta la ya haɓa tsanna amaluka wanda mun faɗa mun ce kwata kwata ba ma daidai karanta ba ba suna duka na faɗa ba ku yana jannu ba za mu ya ba ta bayar da suna wani irin wannan abin da kuma sojoji suke yi na raba sunan lafi ra'ama a addinin nan a har Allah Allah ta'ala ce ne amma tare da haka kana maganar raba aljanna ina ganin wannan miskinin bai sani ba cewa akwai hadisai cikin littattafansu su wanda ya tashi ya je ziyara karbar wajen al-Imam Husaini daidai yake da wanda ya je aikin hajji so miliyan ɗaya mu da muka faɗa abin da Allah ya faɗa Qur'ani da malaman ku da suka ce wanda ya kai al-Imam Husaini ziyara daidai yake da wanda ya aikin hajji so miliyan ɗaya tare da annabi waye kamata a zarga wajen kawo dalili

la ya ɗauko farkon suratul jinni da kuma farkon aya cikin suratu abin da ya shafi zumar in ba na manta ba ya hada yanzu dan Allah ta yaya za a yi ka ɗauko aya farkon suratul jinni da kuma farkon suratul zumar wato aya a farkon suratul zumar ka ya matsa don ka gane cewa waɗanda suke bin sa dukkan makafi ne ba wani wanda zai tashi wani amma aka rasa wanda zai tuna masa ya ce alga ta malam ba daidai ba ne can Allah ya ce ƙul uhiya ilayya dan ya ce walaƙad uhiya ilayya amma ya kasa duk a cikin wannan masu taron da in yi magana suke ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba wanda zai ke cewa akar maka lawo ka fa haɗa kai da ƙafa ka ɗauko farkon ayar cikin suratul jinni ka ɗauko ka haɗa ta da farkon annan ayar ba wanda zai iya mai wannan tunin dan mai saurare kada ya ce na masa shari barin sace dawo da shi baya kaɗan aji cewa lallai wannan ayar haka ya game ta wajen abin فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الله تعالى عن يوم يوسف وقال له جاء أبو دعوه ما رجعنا musamman kai babban ba suna su kana faɗa muku yan aljanna da za a mu biyar da cikin bayan da suna wasu wai maganar cewa sahabbai yan aljanna ne musamman abubakar umar usman sayyidina ali har zuwa al'ashara goma ya ce wai siyasa ce ta bayar da sunansu to bari zan sake dawo da shi baya kan maganan auren mutu'a mu faɗi wasu daga cikin falaloli da aka faɗa a kanta wanda shi yasa suka dage za mu ji shi kuma wannan Allah ne ya bayar ko annabi ne ya bayar ko ita ma siyasa ce ta bayar bari mu karasa jin shi ya ƙara karanta ayat kunna na raba sunan fahama a addinin nan a annabi Allah Allah subhanahu ta'ala shi ne wa abudu rabbaka hatta ya tiya kalmaki manzon Allah Allah subhanahu ta'ala yake cikin shi قل كتب أوهي إلي وإلى الذين قبل لئن أشركت ليحبطن أمرك ولا تكونن من الخاسرين to yana so ne dama mai karatu ya ji qul uhiya ilayya da wala qad uhiya ilayya wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin wannan matsala sai dama malaman shi'a ko karatun ƙur'ani ba su iya ba gaskiya kuma wannan ba ni na faɗa ba kamalul haidari shi ya faɗi wannan maganan ya ce za ka iya ganin malami a shi'a yanzu kawai barin buga misali da malami ɗin shi ne hassanun lahiri yari ɗin nan wanda za ku ji a nan wajen الحمد لله bari mu ji hasanin lahil yari din nan wanda gashi dan iska matsiyaci ya kwani alaikum tafaddalu illa mu'anidun mukabi'un murawid hada wadih hada tani thalithan wannan yana daga cikin waɗanda suka kware wajen zagin abubakar da umar da usman amma za ku ga cewa yanzu yana so zai istilali da wasu ayo guda biyu ko karatun ƙur'ani bai iya ba amma ya iya zagin sahabbai mun tattauna da wani akan wannan na ce karanta ayar illa tansuruhu faqad nasarahu Allah aya ɗaya ce sai da ya karya ta waje guda biyar ba su iya karatun ƙur'ani ba sun wulakanta as akbar da annabi ya bar mana amana amma suna maganan as asgar shine da kamalul haidari yake ce muku idan mutumin da ya wulakanta as akbar kun masa uzuri sai ya kamata ku yi uzuri ga wanda kuke tuhuma tuhuma kuke yi akan abin da ya shafi asqalul asgar amma mutun ya wulakanta asqalul akbar mujtahidi ne amma asqalul asgar a gurin ku kafiri ne bari mu ji abin da yake faɗa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rahimun alaina wa bil mu'minina raufur rahim laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي مقام الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عنيد عزيز عليه ما إن عنيتم بلى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بلى ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم آه، فإني حافظتي آه، لا يساعدني بعض الأحيان قادي ينصي كرنت قرآني أما بني كتا إني ذاكرتي لا يساعدني kwakwalwar shi ba za ta iya taimako shi ba halatto da ƙur'ani sanda yake so halatto da ƙur'ani amma kuma kwakwalwar shi na iya taimakon shi wajen halatto da zagin sahabban annabi duk sanda yake so wannan fa su ne fa malaman da suka je gurin su suka koyo irin wannan muguwar aqidar a wajen su shi yasa dama ai barewa ba za ta gudu ba dan ta rarrafe yadda wannan suka koya muku karatun kuka koyo karatun ba su iya ƙur'ani ba kuma haka ba ku iya ba shi yasa ka ga duk wata aya da kamalul haidari zai ja bai iya karanto ta da kasu ya ɗauko ƙur'ani ya buɗe sannan ke iya karantowa amma ga ta tarin da ta ya buɗo wannan ya karanto shafi ya buɗo wannan ya karanto shafi to bari mu ji shi wannan matsiyacin a nan wajen da ya kasa karanta ƙur'ani za kuma ku ji inda yake zagin abubakar da umar ku ji maganganun da yake faɗa musu bai iya karatun ƙur'ani ba amma bakan ya iya zagi gaskiya kwanan gasken gaske bai iya karatun ƙur'ani ba amma bakan ya iya zagi bari mu ji abin da yake faɗa a nan wajen bai iya karatun ƙur'ani bakan amma kan ya iya zagi wannan zagin da yake a nan wajen sai idan mutum ya ji tukunna sannan a nan wajen shi wannan da ya kasa karanta ƙur'ani rantsuwa da Allah da yake yi yana rantsuwa da Allah cewa iril sharan na Isra'ila idan yana da kare to karansa ya fi abubakar da umar su dubu bari mu sashi muje mu abin da yake faɗa yana da yake wallahi innal kufar afdal min abubakar wa umar bari mu yana faɗa amerika isra'ila na tanyahu afdal min abi wa umar ba wannan ba ma ya ga cewa ya ce yahudu ko ya ce a ariyar sharon in yana da kare karansu ya rantse da Allah ya fi abubakar da umar so dubu wannan ita ce aƙidar da wannan zindikin mulhidin yake faɗa kai ma ita ce aqidar ka arne zindiki mulhidi in za ka daina ɓoye-ɓoye ka cire rigar aƙida ka taho mi gaba da gaba da kai haka ya kamata ka yi don ka ba aƙidar ka ainihin wato abin da ya shafi aƙidar ka kariya wannan na buga misali ne ƙwaya ɗaya wurin cewa malaman shi'a kwata-kwata ko karatun ƙur'ani ba su iya ba amma bana mu bar shi ya ƙarasa mu ci gaba da watan gabanta wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la'in a sharafta da ya haɓa tsanna amaluka wadda ta kudan na milar kafiri sannan a ƙarƙashin ayar ma ita kaɗai sannan mu faɗa masa abin da malamansa suka ci a kan ayar in bai sani ba shi yasa nake faɗa nake cewa dole mutumin nan ya gudun abin da ke cikin littattafansu na kwatariya don ya tabbatar da cewa don ya tabbatar da cewa babu yadda za yi wannan abin ya ainihin wato karu a wajensa bai taɓa yi wa bari mu tafi mu ji abin da yake faɗa a awa wajen wato ɗaya da minti goma sha ainihin wato uku za mu ji abin da yake ainihin wato faɗa ba suna duka kawo su yana aljanna da za a gane biyar ba su ba bayar da suna rubu irin wannan abin da kiristoci suke yi na raba sulallen rahama a addinin nan a annabi Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wa abudu rabbaka hatta ya atiya kalmaki manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mishi kun kun kace uhi ilayya wa ila mu'minina qablu وإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين amma bai da bai da wata yanzu ne ka salla in asharakta la yahbatanna amaluka wa ta takunanna min al-khasirin da haka dama na daga cikin dalilan da yasa ahlus sunna suke kiran kowace ta'ifa ta ji tsoron Allah ta dawo ta tuba ta addinin gaske ta nisanta kanta daga abin da ya shafi shirka da Allah subhanahu wa Idan muka koma cikin suratul an'ami, za mu ga cewa shafi sukutun guda, Allah subhanahu wa ya ɗauka tun daga watilka hujjatuna, na ha Ibrahim alaƙomihi ƙomihi na rafa'u man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sai ya ce wa habna lahu isa haƙo ya ƙuba kullum hadena, wa nuhan hadena min ƙablu, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليزن وعنوس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ليجمع سيت ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واستبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم سيتي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malun wayannan annaban da sun yi shirka da Allah abinda suka yi sai Allah ya lalata shi to kada wani ya dauka cewa ko annabi ya sha Allah sai dawo kan annabi yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika in asharakta nayi wahayi gare ka nayi wahayi akan annabawan da suka gabace ka wallahi inda zaka yi shirka da Allah la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin wannan miskinin bai sani ba ya zo cikin tafsirin safi a mujalladi na ɗaya shafi na 156 da shafi na 361 da tafsirin nurus sakalai ne mujalladi na ɗaya shafi na 151 shafi na 484 mujalladi na uku shafi na 317 mujalladi sannan da kuma tafsirin ayyashi mujalladi na ɗaya shafi na wato 245 mujalladi na biyu tasirul burhan na hashimul baharani mujalladi ne da shafi na 173 shafi na 375 mujalladi na biyu shafi na 497 biharul arwa mujalladi na 81 shafi na 349 wannan miskinin bai sani ba hatta ayar da yake so ya hujja da ita abinda suka kawo cewa sun ruwaito daga bakir ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta suka ce Allah ya ce wa annabi wallahi idan kai shirka wa ila alladhina min qablika la in asharakta wa la in amarta bi wilayati ahadin ma'a wilayati adin alayhi salam wallahi in ka umarci wani tare da wulayincin imamu na ali mun yi magana akan wulaya a farko to yadda suke fassara ayar idan annabi ya umarni da wulayar wani tare da wulayar na ali shine la in asharakta in kana ganin cewa abu da dalili ya kamata aisha ai wannan kwakiyar tana cikin littattafan ku la in asharakta ba shirka kuke fassara ba shirka a gurin ku shine idan mutum ya hada wulayar wani da wulayar na ali to shine la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin sannan haka ya sake zuwa daga Abu Jafar karkashin faɗin Allah ta'ala kuka ruwaito a littattafan ku cewa inna Allah la yaghfiru an shiraka bihi shine ya'ani annahu la yaghfiru liman yakfuru bi wilayati ali Allah ba zai gafarta ma duk wanda ya kafirce ma wulayanci sai da na adaba wa amma qawluhu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u liman waliya aliyan ga wanda ya jibinci wulayancin sai da na Ali haka kuke fassarawa sannan ya sake zuwa cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas da alburhan mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da takwas mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da uku safi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku ɗari tara da ashirin da uku nuru sakalai mujalladi na uku shafi na hamsin da uku kun kawo kuka ce Allah ya ce la tattakidu ilahin isnani duk musulmin duniya abinda ake fassara Allah ne yake hane ta kada ku kuskure ku rike abin bauta guda biyu sai ya ce inna ma huwa ilahun wahidun abin bauta ku kwaya ɗaya ne abinda yazo cikin wannan tafsirin cewa qala Allah la tattakidu ilahin isnani ya'ani bizalika la tattakidu imamain isnani kakku rike imamai guda biyu wato ka a rike Abubakar ka a rike Usman Umar inna ma huwa ilahun wahid shi mai imamun wahid shine ali bin abi talib ya fa abudu sannan haka ya sake zuwa cikin wayannan tafsiran yu'minuna bil jibt wa tagutu kuka ce suna yin imani da jibt da taghut sune abubakar da umar wannan ya zo cikin al da safi da bisharatul mustafa da basairu daraja da kuma al'wafi wafi li muhammad murtada al-kashani al wanda ya rasu dubu ɗaya da casa'in da ainihin wato ɗaya. sannan haka ya sake zuwa cikin tafsirus safi da ayyashi da alburhan da al na mufi yake fada yake cewa idza nazalat bikum shiddatun idan tsanani ya sauka gare ku fasta'inu bina ala Allah ku nemi taimakon ta wajen Allah ta hannunmu wa huwa qaulul walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha qala sai mai ruwaya yace qala abu abdullahi nahanu wallahi al-asma'ul husna na rantse da Allah mu ne sunayen Allah mafiya kyau la yuqbalu min ahadin illa bima arifatina ba yadda za a yi ka nemi bukata a wajen Allah in baka san mu ba da haka fad'uhu biha shine ka roke mu da shi wannan duka wannan ya tabbata cikin littafin ku saboda haka Allah a abin da ya kamata yanzu kai wayannan abubuwan kwatar yadda ke littafin ku ka san akwai ta kuma bazan gushi ba ina maka tahaddi wannan gabar ban kare ta ba kamar yadda ya zo cikin littattafanku ku har wa yau cikin littafin mir'atul anwar wa mishkatul asrar li abul hasan muhammad bin eh, bin al-hasan muhammad bin al amini al-farwi a shafi na biyu da biyu ya kawo ana nuna min cewa lokaci yayi da haka wannan gaba ta guluyi wanda suke sauraron mu su yi haƙuri sai a gaba ta gaba sai mu dora daga nan sannan mu shiga gaba ta gaba ta matsalar kisan al'imamu husaini da aka wa bihadar ƙalar kifaya kuma ban gushe ba ina ƙare masa tahaddi kamar lawan in ya malan bashir lawan in ka isa kai ɗani ka haihu gaba da gaba za ka yi da ni mu haɗu lokacin ne za ka gane kamar yadda nake kake faɗa na yi karatu ko ban yi ma lokacin za mu gane ko kai waye zan ka gane ko ni waye da haka Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana imanin mu wannan muguwar aƙida da ta shigo cikin addinin musulunci da take ƙoƙarin shiga mutane ta hanyar tadalisi da ƙarya da rufa-rufa dukkan wanda yake makaryaci ne Allah subhanahu wata'ala ya ajiye aya a kansa don ya zama abin wa'azi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh